بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أكبر الحوت وما عسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا الكبرى ألا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ألا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى ذكراه فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها عليه عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله ألا قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافيا البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amma ba da faya humata al’islami wa hurra salaƙida ikwani fi layi wa kun bi ta hiyata al’islamiyya tilkari matil fadila ta hiyata min inda mubarakatan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na tilaberi bahaushe ya ce tallabere a kuma wannan jamhuriya ta nijar ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci afirka ta taru manya-manyan gingima-gingiman maluma sun gabatar da darussa ina mai addu'a abubuwan da suka karantar da mu Allah ya sa albarka a ciki da mu da su Allah ya sa wannan taro da abubuwan da aka karanta ya zama sanadiyar tsira mu a gaban Allah ranar tashin alkiyama yan uwa musulmai unwan wanda zan tattauna a kansa a cikin takaitaccen lokacin da muke da shi shi ne wata matsala da take da muhimmanci kwarai da gaske a cikin addini wacce kuma a yanzu take nema ta zama tana da karanci a cikin al'umma musulmai wato ita ce matsala ta amana babbar magana alarama mu duba a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul ahzab idan ka tafi da nisa ka kusa ka je bakin boda sai Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan ya ɗebo da fali innahu na zaluman jahula Allah madaukin sarki yace inna aradna al-amanata lalle mu mun bijirar da amana in ji Allah madaukin sarki ala samawati ga sammai wal ard da ƙasa wal jibal da duwar watsi ka kalli sama da girmanta da ƙarfinta banda Allah ba wanda ya san faɗinta banda Allah ba wanda ya san ƙarfinta sai ubangijin da ya halicce ta kaɗai ya sani har yanzu malaman kimiyya sun gagara gano girman wannan sama wannan sama'ud duniya sama ta kusa ma sun gagara gano girmanta balantana a wuce sama da take biye da ita malaman gladys sun ce wannan sama da muke gani a bincike da suka yi bincike irin na ɗan adam taurari kawai da suke cikin sararin samaniya banda Allah ba wanda ya san adadinsu akwai tauraron da girmansa ya ninka wannan duniyar da muke ciki girma kamar sau miliyan ɗaya amma shi kansa tauraron yana shawagi a sararin samaniya ne rana ta ninninka wannan duniyar da muke ciki girma amma ita ma a sararin samaniya take yawo wai ba ma nesa take sosai ba shi yasa muke ganinta da ɗan girma-girma ita kusa kaɗan take da duniya ubangiji ya sa mala'iku sun yi sabe daidai ina ne idan aka aje ta za ta mana amfani ba za ta cutar da mu ba a aje ta a wurin sai ta zama tsakaninmu da ita duka bai wuce mil miliyan casa'in da biyu ba tsakaninmu da ita to amma dai duka a cikin sararin samaniya ne kuma ita ma a kusa take da ubangiji zai ba mala'iku umarni su jata su ƙara nausawa da ita a cikin sararin samaniya akwai inda in an kai ta ko ta ba za mu iya yi ba malaman gladys sun ce akwai gladys gladys a cikin sararin samaniya wato akwai sama da gladys miliyoyi biliyoyin gladys kowane gladys ɗaya za ka samu yana da biliyoyin taurari su kansu ɗin biliyoyi ne kowane galaxy guda ɗaya idan kana maganan adadin taurarinsa za ka samu akwai wanda yake da sama da tauraruwa biliyan 200 taurarin akwai wayanda sun ninninka duniya duka a sararin samaniya suke inji Allah ba wai suna wata duniya ce daban ba a wannan sararin samaniya suke malaman galaxy sun ce mu wannan duniyar da muke ciki tana cikin solar system solar system din gaba ɗayansa yana cikin wani galaxy ne da ake cewa milky way shi kansa wannan galaxy din yana cikin wasu super galaxies akwai wani super galaxy da ake cewa local group shi ma a cikin wannan yake shi ma a cikin wani yake kai banda Allah ba wanda ya san girman sama shi yasa Allah ya ce wasa ma abane na habi aidi wasa ma abane na habi aidi wa inna la musi'un wallahi shi yasa Allah yace ce wa inna la musi'un lalle mu masu yalwatawa ne muna iya yin halitta ta zama yalwatacciya fankaceciya amma wannan samar aka bata amana ta gagara ƙasa aka bata ta ji ba za ta iya ba duwar watsi aka ba su suka ji ba za su iya ba suka tsorita suka ga ba za su iya riƙewa ba aka ce wa ɗan adam ya kai ba fahamala hal insan ɗan adam sai ya ce shi ya ji ya gani ya naɗa gambo a ɗora mashi Allah ya ce innahu lalle ɗabi'a ta jinsi na ɗan adam kana zaluman ya kasance mai yawan zalunta kansa kuma jahula mai yawan jahilci ba don haka ba shi ma da ya yi wa kansa ƙiyamun laili ya ce a sauke masa ba zai iya ba ya ku bayin Allah wace amana ce wannan wace ta gagari sammai ta gagari ƙasa ta gagari duwatsi amma ɗan adam ya ce shi a bashi zai iya ɗauka wasu malamai suka ce shi ne wato amana ta takalif nauye-nauye da Allah maɗaukin sarki ya ɗora wa ɗan adam wanda idan ya bi Allah a kansu ya samu aljanna ranar tashin alkiyama idan ya saba wa Allah a kansu ya tafi jahannama a ranar tashin alkiyama da wannan ne malamai suka ce sallah amana ce azumi amana ne alwala amana ce aure amana ‘ya'ya amana, zakka amana, aikin hajji amana, tarbiyya amana rike iyali amana bin iyaye amana amana amana amana amana inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wasu malamai suka ce amana da ake magana a kanta shine alwada'i wato irin amana da muke wa juna ga kudi rike mun amana ga matata ko 'yata lura mun da ita amana wayannan sune amanoni da ake magana a kansu su kansu irin wayannan amanoni a yanzu wani abun ban mamaki wai musulmi shine ya shahara a duniya da zai iya cin amana yanzu idan ka zama mai riƙe alkawari ka zama mai riƙe amana wai sai a ce ka zama bature alhali ɗabi'a ce ta musulunci bature ƙarya yake yi tun kan ya san yadda zai share takashinsa da toilet paper musulunci ya magana akan amana ɗabi'a ce ta islam musulmi shine wanda ake so ya zama ya fi kowa zama amintacce da za a iya danka amana a hannunsa shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama jagoran duniya wanda ya nuna wa duniya rike amana da musulmai da arna duka sun amince da shi ga arna sun yi mitin suna so za su kashe manzan allah sallallahu alaihi wasallam an zaɓo zaratan matasa za su yi ta'addanci a kansa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira aliyu ibn abi talib yana cewa zo kwanta akan gado da lullubu da mayafina akwai 'yan ta'adda za su zo da takuba domin su kashe ni shiga mayafi kai a same ka a cikin mayafin kana kwanci aliyu dan abi Talib ya ce na amince ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zauna akan gadon wa gadon wanda za a zo a kashe sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo nau'uka na dukiya kaga wannan eh kafiriwa ne cikin masu son su kashe ni shi ya kawo ya ce in aje mashi saboda bai yarda da kowa ba a makasani kada ya yarda da ni kaga wannan eh arnewa ne shi ya ce in aje mashi kaga wannan eh wane shi ya ce in aje mashi karbi aje mu za mu hijira Allah madaukin sarki zai kare ka idan gari ya waye dauki amana suka danka musu ba za mu iya cin amana su ba wane ne wanda ya taba karantar da irin wannan darasin wa duniya shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mu yaya aka yi muka wayi gari yau duk wanda za a ɗauki amana a bashi sai ta zama matsala wasu malamai suka ce amana da ake magana a kanta a nan ita ce amana ta shugabanci duk wani shugabanci da aka danka maka amana ce ciyaman na local government amana gwamna amana shugaban ƙasa amana prime minister amana daraktan agaji amana shugaban ƙungiya, amana shugaban majalisar malamai amana divisional leader amana amana amana dukkan wani nauyi da aka ɗauka aka danka maka ko limanci aka baka a masallaci wani mataki ne na shugabanci amana ce idan ka rike sai ya zama sanadiyar samun rahamarka ka a lahira idan ka ci wannan amana sai ta zama sanadiyar tafiyar ka jahannama a ranar tashin alkiyama kai wasu malamai suka ce amana da ake magana a kanta ita ce amana ta iyali matarka da aka ɗauka aka danka maka aurenta bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana maka haƙoƙinta ya ce ka kiyaye wayannan haƙoƙi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene haƙƙi matar ɗaya daga cikinmu a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tut'imaha idza ta'imt wa taksuha idza kasait wala tadribul waja wala tuqabbi wala tahjur illa fil bait manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ciyar da ita idan kai kaci yau zaka samu musulmi zai fita waje ya je best restaurant in the town ya je ɗakin abinci da ya fi kowanne tsada a haɗa masa mint green da pepper chicken da shish kebab da cow tail da white rice with salad da cow leg da carapace da cow tozo a haɗa masa ya ci ya sha juice amma ya ban matarsa da karta fura a cikin gida akwai adalci a cikin wannan idan gaskiya ake so a yi ya kai bawan Allah da kai da matarka wa ya fi bukatar abinci mai kyau idan gaskiya ake so a yi wane ne yake yin jinin haila a ƙarshen wata kai kake yin jinin haila ko ita take yi da Allah ya ga dama kai zaka ka rinka yin jinin haila duk ƙarshen wata kai ta fama da kunzugu mu ga yadda za yi Allah maɗaukin sarki ita ya jarraba da yin jini na haila wato duk ƙarshen wata sai ta zubar da wani ɓangaren jini daga gare ta wa ya fi buƙatar ya ci abincin da zai ƙara masa jini kai ko ita da Allah bari in tambaye ka kai da ita wa yake daukan ciki ita ne take daukan ciki abincin da ta ci idan ya narke rabi ya amfani jikinta rabi ya je ya gina jaririn da yake cikin cikinta wannan shine abin da take fama da shi daga ta ɗauki ciki kafar ta ɗaya tana duniya ɗaya tana lahira ita tana kan boda ba ta san wace kafa ce za ta bi wata ba haka za ta yi ta fama da Allah ya ga dama da kai za a ɗora wa ɗaukan ciki da Allah bari in tambaye ka namiji da kuke ganin shi kamar jarumi ba gaskiya bane da za a ɗirka masa ciki cikin ya girma ya kai wata tara ya zo zai haihu ina tabbatar muku duk 'yan agajin anguwarku da 'yan hizba sai sun rike shi tukuna kamin haihu kuma da ya yi haihuwa farko an gama sin waura takuri ba karawa ya kai wannan bawan Allah ashe ba tausayin ka Allah ya ji ba da Allah yanzu yadda alarama ne yake kwalo aya da yana da cikin wata tara zai iya ladanai da ke toshe kunne su na kiran sallah da karfi in yana da cikin wata tara zai iya limamai da ke rike mu da doguwar kudu ba shafi uku a masallatan juma. da Allah yana da cikin wata tara zai iya yin wannan doguwar kudu ba zai zo ya rike mutane rana na dukansu wajen awa ɗaya da rabi duk kudu ba yake karanta ba dole a nemo dipiti liman ba in shi yana da cikin wata takwas a ce ina na'ibi na'ibi wakilul wakili kal wakili in ji malamai muktasar kai wannan bawan Allah ashe ba nauyi aka rage maka ba ita aka ɗora mata wannan aiki mai wahala shi yasa Allah ya raba aikin biyu yace ita an ɗora mata ɗaukan ciki kai kuma an daura maka ka ciyar da ita ka shayar da ita ka mata sutura wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wai wane ne al mauludi lahu ka wannan shi ba zai iya haihuwa ba sai dai a haifa masa namiji ko mace namiji shine wanda bai haihuwa shine al mauludi lahu al ab uba Allah ya ce to kai kuma ga abin da muka ɗora maka rizquhunna ciyar da matar da 'ya'yanta wa hunna tufatantar da matar da 'ya'yanta bil ma'ruf Allah ya ce gwargwadon abin da zaka iya ban ɗora maka abin da ba ka iya ba idan zaka iya kawo kilo na hanta da kilo na koda ga kidney ga liver ga omelette ga masha Allah sai mu ce masha Allah barakallah idan ba zaka iya ba kawo abin da ya sauƙaƙa saboda Allah madaukin sarki ya ce ne ya ce bil ma'ruf gwargwadon abin da zaka iya wannan amana ce Allah ne ya ɗora maka kai da namiji da mace an haifi jariri wa ke shayarwa mata ce take shayarwa ta sha wahalan ciki ta sha wahalan haihuwa ta zubar da jini wajen haihuwa ga kuma jaririn sai ta shayar da shi duk da haka kai kai ke cin abincin da zai gina jiki ita ka bata da abincin da bai gina jiki saboda ma tsabar zaluncin da ake yi wa mata a wayannan kasashen namu da mace ta haihu maimakon a samo mata abinci mai kyau da zai gina mata jiki sai wani sabon zalunci ya tashi sai a samo ruwan zafi sai a samo kunun kanwa mai zafi sai a samo yaji mai zafi sai a samo wata tsohuwa ta sha biriya ta koshi mai zafi kawai sai a fara hada mata bala'i karkashin gadon ta wuta kujerar da za ta zauna wai sai an kara ta a jikin wuta ana zauna dabas a gari na wayewa a cika wani bokiti da ruwan zafi a samo ganyen dalbejiya ɗanye ana tsomawa a ruwan zafi wata tsohuwa marar imani tana dukanta ga zafin bugu ga zafin ruwan zafi ga zafin dalbejiya yarinya tana ihu tsohuwar ba imani ta sha bidiya tana cewa ke sakara raguwa mu da muna ƙanana da tawul aka mana ke kin zo zamanin jahiliya an miki da tawul ita ta zo bayan an gane suna don me za a ci zalinta haka za a zalunci wannan baiwar Allah yarinya karama a babbake ta cikin kankanin lokaci kaga ta canza kala ai tsabar azaba dan kauri da za a mata a kwashe dan ragon sunanta duk a ɗebe a ce wannan na unguwar zoma wannan na kaka wannan na uwar wace ce duk sai a sake kwashewa ita kuma sai a samu mata sake sakin itace a ce wai ga maganin jini ka ji matsiya ta bayan kun kwashe maganin jini ko cinye sannan ku zo kuna magana maganin cin amana ne ko ba cin amana ba ne cin amana ne wata suha izakta sai ka tufatar da ita idan kai ka samu tufafi da zaka saka zalunci ne cin amana ne duk ƙarshen wata za ka yi sabon ɗinki amma matarka daga ranar sallah sai idan ta haihu kai mata zanin goyo wannan zalunci ne ba musulunci ne zo da shi ba shine wa taksuha izaktasai wala tadribil waja duk laifin da ta maka kar ka yadda ka mare ta a fuska haramun ne marin mata a fuska fuskar da take yi wa Allah sujada da wannan fuska haramun ne kai kuma ka sa hannu ka mari wannan fuska islam bai yarda da wannan ba wannan fuska ce ta jawo ka ta burge ka an mata shafe-shafe da barbade-barbade da dangwale-dangwale ga jagira ga barbade goshi ga dangwale kumatu ga jalebe ga ga ga wannan fuska haramun ne bai halatta kamare ta ba wala tuqabbi sannan haramun ne matarka ka munana mata ka ce mata mummunar banza haramun ne ka ce wa matarka mummuna kazama irin waɗannan kalmomi na munanawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ba wala ta tahjur illa fil bayt sannan bai halatta kama kaurace mata ko ta maka laifi sai a ina sai a cikin ɗakinta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu malamai suka ce wannan amana ita ce amana ta ainihin iyali amana ta 'ya'ya da zaka haifa su ma amana ne a gare ka ka tabbatar da cewa ka ciyar da uwarsu halal domin nono na halal ya bubbugo su tsotsa duk matar da ake ciyar da ita haramu haramun ta narke ya zama nono yaron ya sha nonon da ya samo asali daga abincin haramu wannan nono bai da albarka wannan malaman tarbiyya duka sun yi ijma'i a kansa wannan nonon bai da albarka an ci amanar uwar an ci amanar jariri to balantana yaron ya girma shi ma ka ci gaba da ciyar da shi da haramu yanzu saboda cin amana sai ka samu mutum uwar da kudin haram ya mata sadaki kayan aure da kudin haram akai shi haram yake ci kujerun ɗakin ta da haram aka saya. ledar tsakar ɗaki da haram motar ɗauko amarya haram wajen ɗaurin auren aka yi bidi'a aka da an zo haihuwa sai a haihuwa iblis la'anatullahi alaihi kai da kaga yaro ba sai an faɗa maka wannan shedan ne. in za a yi babban taro shedan ne kuma babban bako mai jawabi shedan bai samu dama zuwa ba da wannan yaron ya zo to shedan ya iso ya zama ably represented wannan shine abin da yake faruwa wannan amana ce da ya zama wajibi a gare ku ya zama wajibi a gare mu wannan amana mu ɗauke ta mu ainihin riƙe ta wannan addini da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a gare mu an bar mana shi ne a matsayin amana dole mu ɗauki mataki da za mu ga mun inganta shi dole mu ɗauki mataki da za mu ga za mu raya shi wannan matakin muna ɗauka ko ba ma ɗauka za mu gani in Allah maɗaukin sarki ya yarda kamin sanda za mu zo ƙarshen wannan magana kai ku saurara ku ji hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce Imamul Bukhari ya ruwaito shi Imamul Muslim ya ruwaito shi حديث خزيفة اليماني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خزيفة اليماني يكتوى يكتوى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبي فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجري كجمرة دحرجها أحدكم على رجله فصار منتبرا ليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فقال صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد رجل منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أذفره وما اعقله وما في قلبه مثقال حبة من كذل من الامام. ماذا الله صلى الله عليه وسلم إن جكو زيفة اليماني يتي يا بابو kuzaifatul yamani yace annabi ya bamu wato hadisai guda biyu yace ɗaya na gani da ido na yanzu ɗaya ne nake sauraron gani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa amana da Allah ya tashi saukar da ita ta sauka ne a tsakiyar zukatan mazaje a nan Allah maɗaukin sarki ya saukar da amana sannan sai alkur'ani mai girma ya sauka to daga nan sai suka karanta alkur'ani su masu imani sai suka gane muhimmancin amana sai suka karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka gane muhimmancin amana sai Kuzaifatul Yamani yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa nan gaba za a ɗauki amana mutum zai kwanta ya bacci sai a damke amana daga zuciyarsa sai ya zama yanzu babu amanar sai tabo na amanar sai gurbin amanar ne ya saura sai ya zama gurbin sai ka ce kanta irin mutum ya ainihin wato je ya ainihin wato yi noma wato kanta ta zama ta saura a hannunsa sai ya sake yin bacci sai ya sake damke amana daga ainihin wato zuciyarsa wato sai ya zama wato abin da ya saura kawai shine gurbi na amanar ya zama gurbi irin na tabo wannan kuma ya zama gurbi irin na kanta ya yi bororo ya kumbura amma babu komai a ciki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kamar ka taka garwashi wuta da kafarka wurin yayi bororo amma da zaka fasa babu komai a ciki bororon ne kawai wanda ya tashi haka zaka ga mutum kamar lafiya lafiya in ba a yi sa'a ba ga gemu da saje in ba a yi sa'a ba ga dagaggen wando idan ba a yi sa'a ba assalamu alaikum assalamu alaikum amma ba shi amana kuɗi sai ya murkushe ba shi amana sai ya ganne rike lura mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce har sai an kai matsayin da zaka ji ana cewa a cikin kabila kaza akwai wane yana da amana a cikin kabila kaza akwai wane yana da amana da musulmai kusan kowa mai amana ne sai a wayi gari yanzu masu amanar ne ake kirga su da yan yatsu saboda sun zama yan kaɗan a cikin al'umma har sai an kai matsayin da zaka ga ana yaba mutum gashi mai hankali gashi mai addini gashi mai kaza ana faɗin siffofi masu kyau akan shi amma kuma a cikin zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu koda daidai da ƙwayar zarra na imani a cikin zuciyarsa domin babu amana a ciki ita kuma amana tana haɗe ne tare da imani ita a babin imani take ya zaka ka gane wannan shine hadisi na abu huraira allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace alamomi da ake gane munafiki da su alamomi ne guda nawa alamomi ne guda uku yaya suke in yi magana sai ya karya idan aka bashi wato ya alkawari sai ya saba idan aka bashi amana sai ya yi me sai ya cinye amanar kenan cin amana yana daga siffa na munafurci wannan shi zai nuna maka cewa ita amana wata aba ce da take da alaka da imani Allah madauki sarki gafarta mana haka ya ku malamai ku sani ilimi da ke hannunku amana ne dole ku tashi ku miƙe tsaye ku shiga lungu da saƙo, ku shiga kowane gefe da kowane gefe Ku ga kun isar da sakon Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara rayuwarsa gaba ɗaya wajen isar da wannan sako da wannan risala annabawan Allah gaba su wato Allah ya ba su kwangilar isar da irin wannan sako ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun watsu a cikin duniya sun isar da saƙo, sun yi jihadi sun yi da'awa sun yi karantarwa ba irin wahalar da ba su sha ba su ga wannan sakon ya iso inda muke yanzu ga sakon mun samu ya zama wajibi a kanmu wannan sako mu ɗauke shi mu isar da shi duk inda ya kamata a kai shi kada mu ɗauka cewa wai an riga an gama ganewa ba haka ba ne ga bidiyoyi nan suna ta ƙara baje kolin su ga bidiyoyi nan sai canza salo suke ku kalli bidiya ta maulidi da abin da muka sani bidiya ta maulidi taruwa kawai ake yi a ɗan karanta tarihin annabi a watse ko ba haka ba daga lokacin da aka samu sabon kawance sabon haɗin gwiwa tsakanin sufaye da 'yan shi'a wannan bidiya sai ta canza salo yanzu sai aka ɗebo ma maguzanci da kafirci da shirka da rafasu da fusuku da isiyanu da kuburu da jidalu da kowace saka aka sace. yanzu an kai matsayin da idan za a shi ta maulidi an fito maza da mata za a je a karɓo hayar badujala a coci ana kaɗawa ana saba wa Allah ana waƙoƙin shirka ana ba annabi siffar Allah ana yi wa annabi abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada bai wuce sati biyu ba na je wani gari malam madori wa'azi a cikin Najeriya a cikin jihar Jigawa na samu an yi maulidi da za a fita maulidin har da karnuka aka fita da su an yi wa karnuka sabon dinki aka sa musu an yi wa jaki sabon dinki aka sa mashi an yi wa raƙumi sabon dinki aka sa mashi da karnuka da raƙuma da jakuna aka fito wai ga jaki da kare ya fi ahalus sunna ga jaki yana maulidi ga kare yana maulidi amma ahalus sunna ya gagara yin maulidi aka taru aka yi shegantaka aka ɗebo alburda wacce da mun ɗauka an yi in inda ta gama aiki aka zo aka yi ta karanta baitittuka na wato kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wacce ta saba wa shari'a wai har yanzu har yanzu dan bidiya zai iya miƙewa yana cewa ahlus sunna makiya manzo ne wai menene laifin su wai sun ce annabi mutum ne wai kasancewa sun ce annabi mutum ne wannan ya mai da su masu laifi makiya manzo wai sun ce annabi bawan Allah ne wannan ya mai da ahlus sunna makiya manzo idan ka ce annabi bawan Allah wannan ya sa ka zama makiya manzo to bawan wane ne kai wane ne ya ce mana annabi bawan Allah ne Allah da kansa a Qur'ani ya ce annabi bawan Allah ne ko bai faɗa ba ana nan ma subhanallazi asra bi abdihi laila subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna lahu linuriyahu min ayatina sai Allah ya ce me innahu huwa البصير lazi الذي أسرى بعبده sarki ya tabbata ga wanda ya tafiya dare da bawansa wane ne bawan da aka yi tafiya dare da shi wa abdihi dinnan wane ne kai kun amince annabi ne duk wanda ya ji annabi ne ya ce Allahu akbar ala ramma alhamdulillah lazi anzala alhamdulillah allazi anzala ala abdihi الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده ولنا عبده دوكا من يتفاجي تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولنا عبده duka mun ittifaki wa annahu lamma qama abdullahi wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada wa annahu lamma qama abdullahi wa nana abdullahi duka mun ittifaki wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba min shay'in fa الله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن سبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان wai wane ne abdina a cikin wannan aya kai annabawan Allah akwai wanda ba bawan Allah ba akwai wanda ba bawan Allah ba kai annabi nuhu da annabi musa zuriyata man hamalna ma'a nuhi zuriyata man hamalna ma'a nuhi innahu kana abdan shakura annabi sulaiman Allah ya ce wa habna li dauda wa wahabna li dauda sulaiman ni'mal abd ni'mal abd innahu awwab annabi ayyuba sai Allah ya ce ibra ala ma yaquluna wa sur'atana داود على داود فرعون واذكر عبدنا داود زليد إنه أواب كي لما ساكي تترى من واذكر عبادنا إبراهيم عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإلهي ولمسان عليك درجة سنة عليك درجة سنة تذرتي أخلصناهم بخالصة ذكر الدين أمين سبحانه أمين سبحانه إنهم عندنا لمن المصطفى وبين الخيار يا كوباين الله wannan sako amana ce a hannunmu ilimi na addini wannan sunna da ke hannunmu amana ce dole mu ɗauke ta mu kai ta kowane lungu da sako ko ina da ko ina a isar da da'awa ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah ku tashi tsaye mu ɗauki wannan haja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu tallata ta a duniya mu kai ta kowane lungu da sako muna so kowa da kowa ya zama mai wa'azi yanzu da wa'azi wa kuna jira sai manyan shehu na malamai ta riga ta kare kowa mai wa'azi ne malam mai wa'azi ne alalama mai wa'azi ne dan agaji mai wa'azi ne dan tattasa mai wa'azi ne dan kasuwa mai wa'azi ne dan dankali mai wa'azi ne dan gero da acca da wa da ibiru da da da da da muna so kowa sai ya zama mai wa'azi a ofis wa'azi a kasuwa kana sai da turmin atamfa ana nawa kana sai ba kaza kana miƙawa kana kaji tsoron Allah wannan ka yana jan kasa an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dan daga gaji sama mana kai kai ku ce Allahu akbar kai duk taron nan kun yadda kowa ya zama mai wazi daga yau kowa zai fara tallata sunna yanzu duk taron nan kowa ya zama mai wazi kai mai wa'azi dubu nawa muke da shi a wannan taro kenan duk taron da masu wa'azi ne kai a ina baki shawara ki ya naki ya naki ki san inda dare miki in dai duk taron nan kowa ya zama mai wa'azi wallahi an gama da karfin Allah sai mun isar da wannan da'awa kowane lungu da sako ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah ku duba yadda arna marasa addini suke cire dukiyarsu suna kashewa addinin nasu suna cire dukiya suna kashewa addinin nasu labari ya same mu ta hanya ingantacciya a nan bakin bodan Najeriya da Nijar akwai ƙauyukan da 'yan mishan sun shiga suna ainihin wato yin bushara har an kai matsayin da ana rama mahaddacin alkurani wanda yake da tsangaya amma da shi kirista akwai inda maganar nan nake da ku an rushe masallaci saboda yaron babban dan mai gidan da ya gina masallacin mai gidan ya mutu shi kuma yaron ya koma kirsa masallacin aka ce a rushe shi a gina coci a kansa kai kai mun shiga lunguma mun shiga lunguna ku je wasu jihohi a najeriya kamar jihar rivers wallahi mun je wa'azi ƙungiya ta tura mu isar da sako wallahi sallah muka taru muna yi ɗaruruwan arna suka kewaye mu suna kallo ba su taɓa ganin ana sallah sallah wallahi ba su taɓa gani ba arniya idan ta ga ana sallah galiman cikin natsuwa da kushuri ana nama malam nasiru da shi muka ci galiman cikin natsuwa da kushuri wallahi arniya da kanta sai ta mutsuwa cikin sahu ta ce da ita za a yi sallah ko kalmar shahada ba ta karba ba saboda kawai sallar ta ba ta sha'awa akwai wata ta mutsuwa za ta shigo aka tare ta ta ce why now aka ce look you are being headed baki sa dan kwali ko wani abu akan ki ba baki baki lullube ba tace eh, briskila ta nawa wa ɗace faromi wa hankace ta karbi a ran hankici ta ƙulla abin da ya ƙullu ta furmutsu a cikin sauri me kuke tsammani da za mu shiga wayannan lunguna mai isar da da'awa za su karba ko ba za su karɓa ba wa isar da wannan da'awa sai mun tana da kuɗin da za a yi da'awa da su sai mun yi tattali babban matsalar mu har yanzu da dama daga cikin mu ba mu koyi sadaka wa addini ba dole sai mun ba da gudunmuwa sai kowa ya ba da gudunmuwar shi yanzu tare mu nan gurin banda Allah ba wanda ya san mu wallahi da a ce a wannan wuri kowa a cikin mu zai cire wata sadaka ya bayar wallahi za ku yi mamakin abin da za a tara abin da za a tara ya isa sunan mutanen Nijar a ci gaba da wasu tsare-tsaren wa'azuzzuka da da'awa a ci gaba da aiki haka ne ko ba haka bane to babban matsalar musulmi shine shi bai iya yin sadaka ba shi wai ko ya naira hamsin ya cire ya bayar ko ya dala ɗari ya bayar sadaka to fa sai yayi sati uku bai manta ba ko mai kosai ya gani sai ya ciri ya sai ina ma dai yan kudin sa suna nan ga mai kosai da dumi da yaji wannan shine babban matsala matsalar kiristoci ba haka suke ba kai ya ku bayin Allah a shirye kuke mu fara wannan aiki kai a shirye kuke za mu buɗe gidauniya a aljanna nan gudu ni zan fara buɗe ta saboda ina so ko a lahira ya zama ni ne a gaba kuna bi na a baya har a shiga aljanna kai mai gabatarwa ya ce shi ne farko kun shirya mu bude za ku yi sadaka da abin da ke hannunku komi kankanta sa kai za ku yi da gaske kuke za ku yi tsakaninku da Allah duk wanda tsakaninsa da Allah ya shirya zai ba da sadaka a wurin da ya daga hannu ya ce Allahu akbar a'a ku dakata kar baka kuskura ka daga hannu Allah ya turo mala'iku su dauki list da sunanka kuma Allah yana ganin ka baka bada kosisi ba ina sai ma ka rigima da Allah a ranar kiyama. alkiyama wanda tsakanin sa da Allah da gaske yake zai bada sadaka ya daga hannu ya ce Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu bayin Allah sun fara miƙowa kai in kudin Najeriya kake so kawo idan na Burkina Faso kake da shi kawo a aini sai sai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar sai ana da mami suna rige rige ni ba ka na sai ya kuma wuta ka sani na sauku na ina ina ne kai ina sai ya kuma wuta ka sani na akara baka Allah fa ya tafaddal huna akala sun akawo sadaka ya ku Allah kowa ya cire abin da yake da shi ya bada sadaka fi sabilillah mu ga nawa za mu tara a wannan wuri ku kuma Nijar daga yanzu a ci gaba da census a shiga lungu da sako a shiga kowace kwana a je kowane wuri a ci da a isar da sakon Allah mu ji alkur'ani mai girma yana tashi a kowane lungu da kowane sako a lokacin da yahudawan duniya suke kokarin ya za su tirikita mana lissafi mu kuma ga kuɗi mun tanada ga malamai mun tanada باين الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله كي جماعه قلت الله اكبر وكفى بالله حسيبا من كان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا طيب، وإذا لآتيناهم آتيناه من لدنا أجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل كتابه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله